إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها Waƙula Musa ƙimbi da an Waƙula ƙimbi da an ƙin Ɗalala Waƙula wa iyaku Minna. Asalaamualeykum wa rahmatulah. a Sibi, ko? E! Cin yan shafin shi ba kuka gina ko? Mai ya ci gaba da kafin ya jinki daga littafin alfiqul muyassar nafi'a li kulli muslimin wa muslima ya sheikh amr abdul salim hafizahullah ta'ala shafi ne da eh, ne jinai alwuslu fasali ne ga gaitiyan nuwafona ga alghuslu lugatan ina ya alghuslu kashi mi larabci wani min gasaltu shay ghaslan na yando na matuka yani na ki ma'ana kiyo asaltu alayhi alma'a yan wajadu fa azalat daranahu nuwan wucin cha lilakiya bula da shikan a darani shikan ko mm. azalatin wulakiya mm. asala ko a saltu? ناجي بالعدو علي دي ما كو ناجي بالعدو ما جنو دي بالعدو جنو دي شيخ انا ما بدوتو لو يا غي غي الوصل باج ملا رتشبو المفردات في غريب القران يا يا راغب الاصفهاني هو الغسل بالضم هو الماء الذي يتطهر منه غير نوانه العادي كنا bilali liyana qala ibnu alqutiya wa alghuslu tamamu taharati emuguya lili wa ismun min al-iktisali sunnu yo yake sunnu yo nawa daga kalimar ya al-iktisalo ne al-iktisalo yana al-iktisalo ga istimalul ma'i yazo ji amfani da nuwe fi jami'i yi fitina kuma bayanin ala waje sun ta ce fi sana'ata nan ma'ana alidu tifalu fa zo lanu fuga dauna ne wa shara'an yana mai jini su yana bin nufu ba shari'a ne ga kiyo wa ta mi mu sai fil ma'i yanzu zanu mun dun mana kan wuce ya bayani ma'ani yace raf'il hadath al akbar amma da niyayen wa wula shi kan ci ku zo ciwa boy yau ne ganin na ko fale ga ba shari'a ga ba zanu wa dirge me funo kawai me je da dan bayan ko wale ga nan wai je ni kuma kidiki yo wai je ni wai da kendo a joji na men ce ji shi kana wa la ki abu na ci misali na ku ba ku haila ko na juna dalilu dalilu qawlu ta'ala Allah ta'ala ya allazina amanu ya ne ja imani jina la takrabu salata wa antum sukara e ga so ba sallama alali me dan ya ce ga ne ja a te kanga na mai ma ne ga ne je fina ma hatta mu ma ta kuluna sai ya ga ce ne ganin mana wa ga je fi wa lo da je sallah kanga ka ta fi da bida ganin out of context ma ko na ba du ya ta jo ase ba a ba de ni yo ma ko na gbo qur'an ti agbaji na se dagba nu ti won agbaja wala junuban zai ji maga ida jina bayana wala illa abiri sabili na wa zai ga da zana ta tarfilu ta ga mu mu ji fatul gusul dan da shi jinwo ku biyana imana sai shi dabbo na waga ji musulunci ko da so ga kijin tsoga na ofunan ya mafari ma na wuce ga ajiya wa dole tsoga kijin wofu ga shi dole ta ce ogo ya mafari kurujin mani titi ya e mani ya kazotan au manaman kai e za ya e zalili a yi da yi mani ya ce ya ko ya kazotan au na anil ko hmm. ko makiyar lele sawa an bil jima'i je juyo oji jima'i jim announce to ban zagi mani chatin yo ngano fu ko awil ihtilani kuma kiyo wannan nan nan mani chatin yo ngano waji kiyo ngano fu awil istimna'i ko mu ji istimna'u ji ma'ana ufeza wa har yi tawa da mani ya ce ya ko ne kiyo nga ki a ce a gajin wa kyanuwa الصف ويدل على ذلك حديث أم المؤمنين أم صد حديث أم المؤمنين أم سلمة قالت وقد wa ja'at um إلى ila الله sallallahu alaihi wa وسلم ga ummu sulaim bi ba ta ce ce ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam na faqalati wa ce inna allah la yastahi min al-haqqi haqiqa su ko ko su zuyi gaskiya fahal alal mar'ati min guslin idza talamat kan zagi gano fu ngana nana qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga na'am e idza ra'ati al-ma'a ngali nuwayna imana kada ki mani ga ke nan ga gidan gano imam al-bukhari da muslim to at-tirmidhi to al-imam an-nasafi ibn majah aga hadisi ne daga hadisin a ummu salama wani ibratu bi ru'yati ma'i fil ihtilami wani hadisi ka zuri ani ko man ce ji ga ina ibra wannan kai za kai nan nan ga mu yanzu bai zagi ko mu tugwa ko mu kisu ko mu ya ko ko wani juyi ko a daga domin ko ga da zalika wani ko ina bata ina jala shawa bai ya zai nan ga donon ko amma kai ne ji ta ta ne ji ga asali lawon cole mani ga a ce ya gano wafu abu mane mani ya masu kuma jiki a wafu ne fa mani ta lama zane ga nan nan wallan ya jiji ma an umarle nu ya le ma le mani ya le ko mm. fala gusla lai nuwa fuka ci zawon ci ba kuma waje da ma an sanan magali nuwa yana suku nusfatan ma na magali mani yana walam ya sukuru iktilaman umarfa su gan wunan na nan waje ba alayhi wasu nuwa furashi dole ta cubu wasu bai ba ce ashe ne ka ne na mara ko ko bai ba ce wafanci ci ne na mara na jikiyo na mara na jimani umarfa su gan wunan tuwa na kiyo ta ciyar zannan ko su ila shishi nan na nke be ti kana su nke hali we ba boga nganu nganu ofu awo to me za nan na so gbe ngun nan daga amma wanda be ti ba ga ina su ko ti tune na le ndoro e baba da ne ga no kan wa funuwa wa funuwa qala tirmidhi al imam tirmidhi sai shi ga qawlu ghairi wahidin min ali ilmi E ganyen zashi na jijjizai ne a mini yan mawuci kwaje wani min ashabi na biyu sallar sallar mini sahabi shi ya ni sa sallar mawata biyu na yadda ta biyu na jinin ya gan izar ta yi sallar rajulu ya zaba gida sale fara'a bullatan annahu ya ga ko annan masale na su tsuli mani ya ba ko kule didaye kule mani ya ba tufu wubo to zanne gano fu o wa qawlu ne sauri ko ngai umana undika undika li kwe alabu ngano fu naga ya wa wa qawlu sufyan sauri wa ahmad naga ya ali ya sufyan sauri da al imam ahmad wa qala ba'd al ilmi min al tabi'in zanwaci min yamman wuce ko jami'a ta duna jo magan inna ma yajibu alayhi al-ghusl yanayi wajibi yana lanuwa fuci gashi wajibi ta ci gwanin iza ka na balla balla su nutfa ya kwaikwanon ga wani ga ya kwaikwayon mani ga da wani ne mani na laba wani ga mani ne wa kawai shafi wa ishaq na ga ya gaya shafi ya ni bi ishaq ne wa iza ra'a ihtilaman iza maganan nan wallam yara ballatan fala wusla alayhi amma wuli yanayin doro tiyan lubu. tufuwo kuta kawo ko shajini ko ko pantiyo na falla gusla lai no futa ci zaun ci kwa inda a mati ali mai bayan general bayani ya mun shi kwa ali hadisi ya anna na aisha radiyallahu anha abi ci ganno ko kan su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurdi yajid albalad wa la yadhkuru ihtilaman an ya annabi sallallahu alaihi wasallam gare tin zaba gina dajin beti ba mai le tufuwan wa tana amma wai fotogun nana ala diga gayya ta salu gano wofu wa an rajul yara annahu kadikta lam wa lam yajid balalan atiya ju ya tiya ya ji annabi ga tiya zana ne dogon wuye nan nan amma wanda ya ci ma na kun kule ko kudura mu miliyan duro ya labama ala ne shiga lagos lalai no futa tubo imam abu da da imam tirmidhi aga wuroko amma isna ba abdullahi ibn umar al-umri dubu huwa da'if wannan magana alimu wa biya Allah tirmidhi wa ghayru wa ilmi alimi hadha alhadith to wannan magana alimamu tirmidhi ko to zan ga jimi ne mai jota illa la ya hadithu wale ga yema fashi bani mani daga tiya ya yaza. imamu to ta ban zagi imamu ji istimna masturbation ji imamu ke ji kiyo ko nan nan zanu na yimi ke ba jimi ne na waje nufu da nufu ba ga ake dole ya zanen shirke ka ula khitanai ne ko khitanu bai khitanu wani kudo shi khitanu ya baki bai khitanu yan zagi wallau bi gairi in zalim gaba ma mani itiya ko bi ma'ana ba na gwazanji kaciya. ya ba gida nan in ga gandaniya al'aura alfarajiyan zagiyo to bomba ni tiya no fuga ne jole لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك نيغوغن سيتي wani tabbata na gani za jalisa bai na shu'a biha al'arba hadda ke wunga sirri tsakanin ki baguni ni gona wa matsal khitan khitana khitan tato khitani na faqid wajib al dole limamu muslim ga gudo daga A أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعنها رضي الله عنها قالت أنا عائشة رضي الله إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم dan mutum ya nabi ne gwa ganin sai ci bayan shahada tabbata na ga ani rajuli jami'u ani rajuli jami'u ahlahu yace da baji nabi to bai ya yuna summa yaksalu amana wa biladi na kuma bilag wa bilag hal alayhi ma al-ghuslu ba gano fu wa aisha su jalisa tunna na aisha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه لا أفعل ذلك أنا وهذه ke na na isha na shi ta ne a ya aji aji aga na gata ta a ce lanu ofu an gana lori shi dambu ga da su yi su yi wa da ilimi wa ko manyan wato ne ma ake ji ga gaji suku ga ga wa ke da su yusu yuci ga wani ake ji bayani ya zane zane a jiki a yan kuma fiya a dide diwa gogo ale gan hali rin da joji a yanzu da jiwa ga rin da shi na ko mimi energy ke lanu fude ce dole ta ci zaune a tuhuru min wani nifasi lili daga hailo gangani da nifasi ya hailo ibrahim ya ẹjà ní yin zage ne sẹrẹsánà àmọ ẹjà ó ti ń dìgún mọjìmọ òtílẹjà ó ti yá ìmọjìgún tìbà tẹtàn mọ́jì bá kí ẹ̀ ló tún lọ́yú mo ti kéde kí mo ti kéde lé ìjà àwọn tí a àyọ̀ sọ̀kọ́ di ìlà ìjà àwọn tí ká bá kó ìgbàanú ọdí díẹ̀ ṣé ń lọ́jà àdìgbò ó kẹ́ jẹ́ ayé lásán nínú ìmọ̀ ìjà náà bá kó hali kó. na ko to nufu kala to chuwa tia wa le jandore wa ga ngo le ai la di kya wa ba ni no no ko ma al qissatul bayda no bo ku ga cha tia zo me ki bo zo me ja won cho mu cha la me ki wa ba ni no na magai jahila na ji sallah ana magai jahila na wa ji kya wa ke fiya zuya ani zagi magai ke jahila wa ji tawafin saba zagi magai jahila ba wa so ba wa ko matsala yan wudo masallaci gangani bi lagutu alkur'ani ma can da bai da tsakaniyar manjoyaciyar da wucin amma akwai lafawa ne wani jiyo inda uku amma ke rage dai eh, rage jalawa a da ifo nation lana a service experience ba nuna da na wani ne yufti hazo na ija taratoro ma na ege ya fi kuro ne ta da yin zagi na, nan in zagi ba ta yi diyare amma in zagi ga ta shi shi ege shi na ajin haila na gama account out kawai a gauti so yayi lo ne ke ga ji yufti

ya shek muhammad ibn salih musaimin kuma babi na ga ya ce hailo daga almajmu ya alimamu lawo na to ka kuno raji na nan kan gawa da taswiri ya lamarin na wani yau especially sun yi samar na ga fun zanin ita ta shek musaimin misalan tafi kuma da tabi'iyya molajiyawa ne wani <laughs> yadda na ne eh, hoto da mai gano majiyawa ne amma yanzu wuce ba gidi daidai yadda jifa sai buwan da kawai ga ce ga waye ya yi lawo za ta yi wa wani yi ne jinin ai so na mu gyanin wa gama jigan da wa kawo su gyanin ka ga umaga ajiye su wato na yi fadon ga a ahi wọ́n ẹja ní lága ẹja ẹ̀ là ṣàbàtẹ́ òun gbọ̀n òun ló fẹ́ àtúntà àmọ́ òun jà wọ́n lè bàtà àti ìjú ṣùgbọ́ kò má rí rí wọn. ẹja ní ń tẹ̀lé àwọn ìjà ẹ̀ là ẹja ẹ̀ sì hàgà yọ òun ẹ̀kọ́ ẹja ẹ̀ là yọ tó kábẹ́kẹ́ wà sọ nǹkan má là aládẹ́ ìlàjì ṣùgbọ́n tó ṣe ní ìsàkùn ìyẹn sàlọ àti àti àti àti نعم. الله يبارك فيك يا ابو جاد الله يمن الخير سو اجيني فاطمه وشي جانا جوتي يا اي ذاك كن كاي دينا اما جينا كما ولد في حديث ام المؤمنين عائشه عائشه في حفظه فاطمه كتابيه حبيش قالت ولا انما ذلك عيركم وليس بالحيضه ga yajayen istihaba yajayen istihaba yajayen tarasoro yajayen patan ko eji mm. wuyo na mm, keji yin rayu tabu ija patan wuyo eji ibo ija wunshi ya tiyo wanda sabi haidatu ndi yajayen haila fai za ka balati haidatu haila ga dabe fada isalata wajen wasan laluwa wai za adibarat yajayen haila maga da fagisili an ki dama wa salli to gaji wa eja ne ma na wani wofu fagisili an ki dama wani wofu ran wani gawa zauna ne mun ji a kawai wada wada da a shi kata bai dawe kofi na alawar ya shi ke dogon yi ya yi laga ba kijin wani wofu wa kuyo mm. kin da jajiri kire ta ka ni gen haila be gen istihada no mimi ni ni ne ko nu ga duri no se gen haila idamun aswadu yurafu se gen haila yi ko duri so ka kunu ga le jaji ko wuti to yana wuti to yi haila ne be ji jaji ko na no to ji kya wuti to ji haila amma ga na a lokacin ne no wuti zane zane ba ta tire ne re istihada no anagari je ja sara soro na number tu ke ja ne na kapsu na ma'ana na ne ga lipe lipe na wuce kaku na wuce ga ibe wuti wuce ya alhaidu ko me ga be yi soro jiyan da zuwa zai biya ba ya lifti haza ko me ja ne ga ga sun mana zai biya alhaidu na tsaka sun mana zai biya zai halifi haza wuce ya zane ba ta gadon bai nan gan wayu zai suke limimi ne a bano shiga differentiate yan na dana ko na dana kuma za ta yi na yi turagwalu na jin na jin na jin wuce kila confuse na ya fulki cin wani sai laji haila shigo wula for wuce count out na gake na wuce zai ci biyan halifi haza. Hmm. Eh, ya ce ciwo, dole ya zaune ko.

is to brief and straightforward. Gaskiya, wa wuce, olowo wa yi, wade ga wo, wa daidai yi gurgudu. Ko? Adil lisalati fi jimaya, fi jimaya tabi'a ne mito jina ne. Ni? ni? Nci wuce kuka sai su gobe ni na wani amma mila julo yin fitiri ya. Waga de wuce, har da extensive bayani yau a likiyar, a lefibu. àjẹmú àmọdébá àjẹmú tẹfà màná wọn ti ní pé táàbà mi tá ti bọ káàmì ju orí ju wọn wọn ti kásẹ̀ tó búbà àmọ́ kásẹ̀ tó búbà tó lè bá ní àtẹ́là kásẹ̀ tó jù náà wọn lè kásẹ̀ tó jù á. wọn lè lọ kó kàtà mẹ́lẹ́gẹ́ ń jọra àfọ́ wọn risalatu fi dima tabi aga mi ye sheikh ibn samin ga mi la mi tude se kali ore ama on diga in te bu bayi ni in te gu ngai mi fom somari ko bu yuwo e bu ga je zale gu ba ko gu wona wuce ni ai mi jika tun tun wuce ji ja wode jin bayani ga na wode dai dai mu ya ni sallaka mu ni sallaka ran yenu ga kawai ni ngo tsere e eh, ga nawa ga bidanin eh hadde za da bu to fe wa ta ka fe ma ta wuri yu sha dun mutajiyan a ta tsere faje kulli ta tile ya alawa alin ba ta ni yawon yawon shi ta le yi abu ti ba ne ga dana ala ta ka shi wani malori ke ne na yawon shawarar da idi la risalatin fi jima'a sabi idi daga kyabo ta zo ka ta ka tu ba ta wuzo ne ga mun ne fawo ne kilabu ne maji tabi ne maji kazan ne kazan ne kazan ka ta ga mutum ga kile waga qur'an wangi waga hadisu wangi waga ta ji zo ga ni zugu ba sai ce ga ba shi ba hadin zan ci Allah wa sai ga aila da ni fatima be da yo zan go ci mu ya ake gan abu hadis ga mala mala da mu ga ga ta ji waga wa dile we ta ko ga sa diga su ko ta ke ko ga ba banu ta ji bayani an ce mun je ji yau na wata a ji bayani ko kan kawai madi dai dai ga nana ben ja ka to ji fo mo far ne di ka to na dai o ka za da ji ga ila kan ji ko so ki ci ga ga ka ga hukumun nifasi hukumun haidi hukumcin nifasi da hukuncin haila ya ne ga gani wuji ke anyway ga wani hukumcin nifasi da hukuncin haila ma na haila ga ba wa ganu wofu nifasi ga ba wa ganu wofu ila iga ibi haila eba so bawa, wa ila iga ibi nifasi eba wa so ba wa ila iga ibi haila wọ́n àti tọ̀wáfíà ìdáyíká ìgbé nífàsí wọ́n àti kíá wọ́n àti tọ̀wáfíà àmọ́ àtọ̀ fún ẹbà àti ìjọba ní ẹ̀rí gbẹ́dẹ̀ sàká ní àìlọ gẹ́gẹ́ níbi nífàsí náà ṣe bá wọ́n náà. wà lé gan ẹ̀káùntì ìdá àbẹ̀jì hàn. ẹ̀káùntì ìdá àbẹ̀jì hàn. ẹ̀káùntì ìdá àbẹ̀jì hàn. àmá ẹ káwọn tiẹ̀ mi fa síbi ẹ káwọn tiẹ̀ ìdíje mi fa misali báyìí náà nzàgí ya tí nzàgí náà ká káwọn tiẹ̀ ya ìdọ̀ wọ́n mú sọ́dọ̀ ká tó yẹ tọrọ bọ́sùn náà bí àfúsù kuro náà sọ́dọ̀ kúrò wà ju fọ́sára bẹ̀ túwúrà mẹ́kẹ́ ju fọ́sára bẹ̀ kí wale ga izagi ya faga izagi ya izagi na jan ila guta ko amma wale ga kai ni fasio e count ye ni fasi be kiyan e count ye ita be ni fasi yan number 2 wale ga ah mi ni eri pe e ke du la ku baba afi asun yan ni eri pe da alhaidu be alifasi be na kai gagagan zanage ji haila nan wuye zanage ji misali kwani zagiga igenwe nwe zagiga ige enwe moti ke ji haila sai zai nini amma ta suka yi zagiga igenwe nwe wuci ji haila ji haila nan kwa account

ètò agún níbi epo wúwe kó àmọ́ wà lé gan-an ti sẹ́mi tó fọ́ṣọ́ gan adikin na nufin je kafuleti wace kafuleti ne shafo shi tun ayi kuka yake nan adikin na ja goga don waje nan gan kafuleti wace lo a ta fugu da fugu ebugo tsaguni eh, da fuguwen nan tsaguni ya eh, tsabe latinci na yata mana tati wo hmm. hmm. hmm. nti sa na ta ishu ama in zagi dai ga ya eh, bai zagi ga jan jeli wale ya tsaguni da wa waje da ku amma in ga yi ga yin zagi mai biyan won yan wani na gala ta gutuwa ta ta wuta ta wasu ga gu ta amma yi kan ga idan wuce a cikin wazo ebuga tutu jane

ko wula tila ma lajalu wannan an yanzu na hamla wannan shi kenan ale ganna jiggi mai wai dasan hunji bai kiyaye ni ba yi layan eh yan uye kwazo wajibi mana amma ne wazo ari amma maza bai maliki a gaga manno a ba su lajilai ne wani so bai ne a ba su lajilai ne na? ta cewa a ba su lajilai ne kici lokacin na a gaga ta yi wani in ga ciwo ya fi wuce wuce maginan nan maza bai maliki a ganin maginan ranar na ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya zuwa Eh, na tagalo kwaga ne ma na fo eh, ya tsaguni be fo wuwe gan wala ma lo ku me hukunci na tsaya abga amma aga yi in ga ce ga ya tsafu ya tsaguni be fo wuwe ya gu mala ma ja su aga wala azayi da ba na tsalo kwaga kan tano ga ki su ga ma jo e ga ga abadu na ga lo ya halaje dai lokacin gubanin amma ya gane na maliki ya shiga ne ga na cikin zare ya bani wali ya yi alkuranu ba malik ba hadisi ba da bukwai zagi daga ya cikin wani buce hajji hanjali iddo yi kiyo har ba ta shirin ba shara shiga bi da kafin su mimi ne eh, dole ya zanen al-islamu minal kufuri zulo musulunci daga kafin kafirco ma'ana yanzu kafin zuje musulmi kafin ga aje musulmi nonon wa funa aje giyo eh waje wajibi wa hadithu qais ibn asim radiyallahu anhu qala ga ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam lo ga nabi sallallahu alaihi wasallam uridu al-islam wa musulunci wa ga wa musulunci fa mara ni an agta sila bi ma'in wa sidr ani sallallahu alaihi wasallam majufu ga wala mu fugani bin nuwa gani bi sidiri ke sidiro magariya fini-fini o àmá pẹ́sẹ̀ntì ni mo yíò sí yíò tó ẹkùn ẹ̀lẹ́jù ẹgbẹ́ náà kí ló ń ṣe láwọn ẹlọ́bẹ̀ ní wọ́n máa kó dàn ẹ̀ṣẹ́ sọ́tọ̀ ní oṣù ẹgbẹ́ gẹ̀mọ́ náà ẹ̀pìyàn san larba ga ku dula la hadis ne za amma ban da ibn majah ko wakadi tajal imam muhammad wa gairu bi hadis hadis ala wajibul ghusli inda islami al imam ahmad bin hanbali da man ne ga al imam muhammad kale allah hadis ne juja ga nuwan fu dole wa bi ke daga al musulunci nan ayo ko ale nufu na ji mutaji nufu na ji sunna na lawun lawun ci biya ko an lawun ci biya kanu hun garu kuni je nufu mini anniya kuniya da kauli sallallahu alaihi wasallam inna mala malu kin ya ci kuna ne sallallahu alaihi wasallam inna mala malu bin ya ci na ko rukuni ya ba ci wani arkanu ya nufu mu jami'il badan bil ma' nuzu mana ka fatu ce to lukon ta ko ke bici boku ke bici lafogi ke bici tako ke kifa ko ke kabiri ko dan gani da ba na su koyo kura abu ne da dane ne ko ya zume ya gula fogi ne kata nun zu ji yo nun zu mu ke da bane sa shi kabon ne ji da su ci jin wayo nan wai ga dan ci wa ne ko ga daga ga wa funo ji yo láwọn láwọn mú kéje lọ́nu ẹ̀ sifatuhu almustahab bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rọ wa jìnnà ẹran wọn sífà yẹ kémi ní ìzà fúnú fúnú ìmìnà wọ́n wà gẹ̀ẹ́ zu fúnú wọn وقد ورد في sunna be ita ya sai fahimta min alaihi sa sallam ya funo funa rawat ummul mu'minin aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sa sallam kana idza tasal idza tasalla min al-janabati alaihi sa sallam ga funo janaba da'a fa ga sala yadayki wa la ce abuna summa yatawaddu kama yatu kama egwa egwa egwa egwa tireju lada ni enu ogo to ya khalilu fiha la, sha'ri un chelu lada un chelu lada ti un chelu ka ti ti un chalu gun ni e ti egbo to inu gun fe fa ni moko da un nulu to tipa suma subu ala rasi salasa goro biye da yi aniki ce tuno zugudun jelati da ti uzuguta suma ngole wa tinani nono ko suma fi da ala jil di kulli ce lami waje jikin da kuma bai loganci kuma waje ba bai ka bai ne wa al-bukhari wa muslim ya da wa an ummul mu'minina maimuna radiyallahu anha qalat la tawaddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'a wuli salati annabi sallallahu alaihi wasallam wa al-lajiriya Allah ne ji sai sallah nan amma wani alƙabai ne na gaira rijilai wani bisha wanda suna farjahu ja al'aru na wa ma asabahu min al-adha da ya na tuye shi ka na ko sun ma fado alayhi ma a na bici jan ɗaya ka ganci sun ma na ha bijilayi a na bici kibi mutila bici cilo kafa gindoci ta ga kana kuma wace na bici guba buganci a zago su minar janaba ce an yi ga alayhi sa sunan funo ya janaba wa fi riwayati muslim riwaya imam muslim magan na sai babban da nufi riwaya bukhari da muslim ko riwaya imam muslim magan sun ma faraga bihi ala farjihi annabi ta nuna fice alawru ko waga sana gubi shimalihi wucawun da gangani ga gwagwati wuyi sun madara shi shimalihi arda wuce gwagwati lazuki fada laka huma dalka shi da wasu zuki da kagwe sun matawa da wuce jan ganci. cewa ji gane a gannan fatan alheru ana na aisha dana ko wayan maimuna madana kaga wasu da mai funofu funo ba an na sha alle na ya a ta na rai tiwon mm. ko na to yimini ko ye ba ti suku ale ga sifa yake ne funu funu ga zane ladi dana ko mm. zane o tutu wọn wà nan òtítẹ́ ẹ wọ́n aláwòrán náà ko mm. daga koro da michivu ka misali ko wun na da gugwa fi misagwa azuki. ko wunzu shampa, fa wani wani wani wani wani wọn lọ tó kétí wọn gba ìlà tẹtí pé wọn aṣọ àgẹnu agẹdẹ wọn ń yí ìmọ̀jọ̀ ti di kíọ̀. Nci ba, ci na ruwaya ni ga wa ujan Allah ta bai wa Allah je zo completely ko ruwaya ni magana da Allah nan kiyan ban bi bici son do nan gaji na wa ji kiyan ji daidai usul janaba da ghusl ghusl mahidi yani ta ta ne zufun wa e janaba be zufun wa ila kuyo wa thumma tufarq wa thumma tufarq baina ghusl janaba ghusl mar'ati min janabati wa baina ghusl ya min al-hayd aw min an-nifas kidan kaniya no fuente yan ezaga e e ga wa funu ya jana baki ezaga ga wa funu ya haila ne ne fasi nan wa huwa ga ga anna al-ghusla min al-janabati kasrati takarrurihi wa audihi fa inna la yashtaritu fi ala al-mar'ati an tanquda e min no fu ba li wa fe kan doro na, ko mai kan doro fe funu ba fa'in da ya sharatu fi halal mar'ati wani sharatu ya yayin lage an ku da shara hannu ga ya tuji kinan A tilona wa inna ma ya fi ha an a alaihi lima wani tuno biyu kawai wa gani amma dalla alaihi hadisu ummi sallama radiyallahu ana kinna hadisu ummi sallama sai kinayen biyu lawunan halattun ga kultu ga ya rasulullah ya kishin to yace inni imra'atun wani zagin wuyo a shuddu kufra rasi ko mai laitici asa an kudu huli rusul janabati nga mu ga ya kilu ga ga wa funo janaba na qala na diga la a a inna ma yakfiki ina ku kiya wannan an ta kusi ala ra'siki salata asu ya tin wo tunwa zubuta wa ku gudu sun yo logic suma tafidina alayki alma ko cholan wo to ne kan o cholan wo ne kan kan kan shi fatatu ri na biyan ne gali nne inu ofu eji eh eh eje ne ba ọ̀la di ọ̀rẹ́ ilé yẹn gana alẹ́ gan alima muslim abu dawuda tirmidhi ibn majah kana saga gubra ma alima no kharina riwayat mutubia wa anu aisha anna abdullah ibn amru ya'muru an-nisaa na na aisha wa ga abdullahi ibn amru wa ni fe ce zayi foro gan ki zagi ta sanna an yankudna ru'usa kunna waji ga zayi ga funuwa la tiyalo faqalat na na aisha gan ya ajaba kai mamaki ya ajaba ibn amru haza ya kuma mamaki ne ya ya ya abdullahi ibn amru ne ya amru ne kan yankudna ru'usa kunna waji ga zayi ala tiyalo afala ya muru ta ya halik na rubuta hunnan kuja furga lafiyawa a iga mamaki da kadi gudu a ga tasiru ana ya ce mu ya fe funuwan wi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam min ilahi wa shi daga yabo ne wala azidu ala na furuga ala ra'asi salasa ifragatin aje nan we jango mutunu da cin gan ko ku gutana wa al-imam muslim da al-imam an-nasa'i ibn majah

kuma ile zane gaji kiyo gaji wala almashi kan sai taisir nga mala from day one su kun wulati wulu ya je ta ka so a ga wulu a ido ne ta ti tiwa ba ma su fata hazi le fragati awul hasa ya ce amma zan zai yake nan wato ni wannan to shi ya shi ne waya kan sayin nauyi ya lizimu mina aidan amma dole ka so da kawai ga wato nan sai kyau an tabluga man bata sha'ari nun da ya ci papa ne tinye yin tiyana kamar ya dula alai hadisu aisha al'akim na hadisu yana na aisha da yana wa amma gusul mahidi amma ya zai gaga gan funu ya haila su ku fa in fali annu ya takarru muratan waida kulli shahri da wannan fun ya haila wa bi da zuniya tsantun donan alal motaji. min urufin nisa'i ya eh, bayan da ada ya a cikin zagi da ya bayyana zuku fakadi amara annabi sallallahu alaihi wasallam fi an tankuda almar'atu sha'raha annabi sallallahu alaihi wasallam ji foro ganin zagi la tiwo dikiyo wala tiwo wa tadliku dalkan shadidan mulan dikiyo mulan budani ko mulan bo ma la tiwo nawanji وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها anna asma'a kiri asma sa'alatin nabiya sa sallan min gutsi almahiri asma'u kudi annabi sa sallan ga yake zagi ga ga wafun wai haila na faqalan kan ta kuzu ihda kunna ma'aha min ke zamini yin zagi jan lan won wula fatatu fi eh, fatatu hara mun ci gali ko wa tusinu tuhura in ci gali wani sun mata subu ala ra'asi ha in ci gani waje etiu ko tadliku hu dal kan shaita ci guzun ta hatta tabluga shi'una ra'asi ha har babu nan nuwa tun ya ci fun wuce nan sun mata subu ala ya alima ci gani wa kuɗe na kan shashe na kuɗe na kan yanci sun mata kuzu firfatan musalalu lufuka mu masaka na almisa ki kotu lalai la'adana حتى تطور بها وشي علي يوي فقالت أسماء أسماء وقام وكيف تطور بها يوم علي لي جلو فكانا أنا المثل شو قلت لعلي دنينا قال سبحان الله لي تاجي تبت يا تيشي تطور تطور بها ولو لي بيوي وقالت عائشة أنا عائشة رضي الله عنها قال كأنها تخفي ذلك أكبر عقوم والصدق وشي صنع تتبعين أثر الدم أنا عائشة قال هاي لا وانت نتيا ولا أنا لا يلعب عني كو ba wuce ne shi yake ya hanyar ha laba ya bayan al'aura ga gbogbo shi bai wuce ha haki jin alif aliladun walawalau su hanyar lutuya wasa wasa alatu ko an gusa jana a cikin yiwu gabe asma ke gani ya teno fa yaje ba fakala ne ga takuzu ma ma an fatatu wa kanu mu ci gali tuksin tuhura au tablugu tuhura harun ga hali wa sun ba su ba la la ya fata duku ta jano ta cibo ko ta tuno ta cibo cibo cizo hatta ta duga shi wani rasa harin wa tun wa tun da ya ci fau sun ba ta fi da ala alma ci hannu waje ke naka ale gan alifiyan race rike rike guba da ba ni ni ni wa yi lafo na turo ko ke ba ci ganje zukun nuwa ya lọ bẹ láti òjò lálùfòkú ló dọ̀tí láàrin olódìgí ẹ̀ lóhun ju ya ta wọ́n jẹ́ nípa tẹ́mílì responsibility yẹn ẹnẹ́jì gbọ́n ẹ bá àlámì túnà rẹ̀ wọ́n ní wọ́n fìlà rẹ̀ wá yí wá yà inú kákùnrin ń gà fún wọn àìlànà fún olódìgí ẹ̀ lójú dán ń dán lófòkà lóòtú dẹ̀nà wọ́n ti wọ́n lè tún alákíyàwó dẹ̀nà mọ́ra dìgí ẹ̀. granite lánàá ọ̀rọ̀ wà ní àwọn hmm. eh, azim akwai la'afu jina akwai la'afu nuna miji ne la'afi cina ẹ̀dà ne dana aku ne la'anabi cina makili ne la'anabi suna brush ga toothpaste ọ̀rẹ́ ne kẹta nere ọ̀tàwíyà ɗan zagiri wàkẹ́ ne dẹ́rẹ́ ẹgbọ́ ẹni mẹ́gan ńgọ̀ wọ láàájì àwọn ọkọ̀ ìwé ìwọ àtìtì ìsọ́mọ̀ wà àìsọ́mọ̀ bọ̀ àtìtì yìí ìwé wọ̀ ya àtìtì ìsọ́mọ̀ wà so ìmìnà ìtìtì sí ẹjẹ́ ẹlẹ́dẹ́gbàtọ̀ ìmọ̀ sọ àjẹ́ àìlànà kága ìmọ̀ ìmọ̀ mẹ́sàn anyị àìlànà wọn àti kàtán da lafiya ba kuri na na shekiyar ma shi dole ta hmm? ha? kula mata ta tura wuce eh? eh? hmm. a legan kan wayi gan kankan ci gawa jan sami ci da kyau Eh, ta wa min hadha alhadith ya tabayyana lana daga hadis na jin ga tlayi anna alwudu'a qabla alghusl min aljanabati idan wofu ta kidi alulaji a mezu funuwa ya funuwe janabana wa min mahaidi ga ga kamezu ya haila ne ina mini ya suna yasna jibudona wala

zalawan nufa yau za su yanka kiri akwai miyoji su riji ya kano wada kano wada kuwa sai ya mitu ta imo to mai da funo a sama da gobe wacin wake wani mai ji ga wacin jiji nan wuri ya yi adini a ji za a ne bukata ni bo bi ni la le ti ko me ti ri na go hmm hmm je no zoli jina be le wa ti ko wa fula to o che wa su gan ti mana o wace ji taka lafiya waliyin Allah Allah muna khairi wa ha tunga ha zanana wa juzu an tagtatil al mar'atu ma'a zawjiha ja'izu yo ne za ya funo ke ba be buyi na mana na wuciya amma da alai hadisu ummul mu'minin da aisha bin hadisu ummul mu'minin na aisha Allah wuna radiyallahu anha allazi taqaddama na wa gani ani ta ta ni ba wa nabi ga godan nore ale gan hadis na je ci gan buga ci nule ogunun tuma yi ma ci bude ogunun hadis na ji ta ci je kori ni ni ubana wannan hadis na aisha ta na ga ani ba ta da funo ke ba ngani be mata da yi wurin mata yi an ki ciyi mustahabi ne ga kuma nan kowa yustahabul gusul fi mawadi'a sai wa mustahabi wani zafin wanda nan wace wani dini hamini hubo yau mu juma ta yi fuyin juma da hadisi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala ne digan lizara ahadukum ila aljum'a ti fali yagi tasil tan do mi ne bugal lo ga zo wa lo jima nga jundu lan wudi kiyo lan wufu hadith ya imam al-bukhari ko وعن سمرة وعن سمرة وعن سمرة بن جند رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علم من توضأ يوم الجمعة فليها ونعمة أنا كان وفوي فوي الجمعة نواجي wa man yaghtasala fal ghuslu afdal zanna maga funu wani sukun ga jihalulai fuwa juma man tawata yau mun juma'ati ga jihalulai fuwa juma'a na fabiya wa ni ma wa jama'a da labiya mun ce amma ligi ta sala fal ghuslu afdalu an maga funu wani sukun wa fuje gan abale hadisin daga man man da ce haji uja ci ga nuwa fuwa juma'a kiyo mai sunna zai ji magana. mai wajibi na sun gusi yau juma'ati wajibi ala kulli muslimi wa fuye juma'i wajibi ta te zando na ji baligi nan ga haji kiyo ga haji dalilo a ci ga a wajibi na wuce ga na kun ma na yiwu na duka sarauni nan amma wajen wajen falin lafiya sun da nabi ga wani ga wani mani ga tsala falin wasu lafi kulu ga guyo ko Mm. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة إذا كان وفي في الجمعة يتطهر ما استطاع من طهور وتشغال لي غرغد بي كلي ليوا ويدهن من دونه وتشغا كي دونه وتشغا ميجتان eh na wa miji tani Ƙwayar musulmin tibi bai ti yi mutakiya wala ta tulare min tulare in yujo. Sun ma ya kuruju, mutu ga ya falla ya faru ku bai na sinaini umma ga tsakani zagu ba ba. Sun ma yi salli ma ku ci ba na mutu ga salla jiye na yi yuna. Sun ma yan situ, za ta kallama limamu, mutu ma su suka ne limin ga nan illa gufi da lauma bai na wa bai na juma'at lukura illa fati a sabi yana tsakani ga arba juma'a wuri nan. riwaya al-bukhari ko ale gan ba wa mi lamin ta na felo ale hadisi na lawo gan ne fojuma wa ga zanu fuko zanu fu wojo laji jo fulani jo tan wájú àmìjì tán yi wá tìlàrí èmi èmi àná tìlàrí mẹ́sàn wani gbọ́dọ̀ ọlọ́dún yíyọ ọlọ́ọ̀dán na kan wọ̀tí ọ̀fẹ́ ọlọ́dúnmọ̀ ọ̀rá lọ́dúnmọ̀ ọ̀rá tún làyí ń lónìí wá àfẹ́dà fúnra ẹ̀fúgbọ̀ na? ko waje kacire waje kiyo fi da shago liman ga liman ga zanen wakijan da osu wasu tuba ya hutu ba a tumbe zuwa na fi laraka kwaji ta fe shi tuba ya hutu ba a wasu tuba ji zo fe jikiyo shi ne kiyan sallah ga gagamare o ma ke ga zamu ci ga zawon su zuma a ta wasu a biya ga mufakadi lagos nímọ̀ àti lè fẹ́ sí ní ìlànà ìṣàwà níwà. Babin sallar juma'a rere ne to gaizo ki da wani insha Allah ta ala wuri ko? Masala ya gboro mini nufu na ji farilla a salu igmai. Lanufu. bayan wa jiki nan sai zaga a zunsu ku ci da yake ku ci ya ɗirtu ko ku fi gani wa'ayi ko ya za lose ne consciousness ko za su su wuce ya na koyar da bai nan ku ci ga sattu gaji na sukun ewa eh, gula nufu kama wa da fi fi maradin nabi sallallahu alaihi wasallam qalati ba tin hadisi sallallahu alaihi يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلى الناس suna tunani a nisa ana nabi ba ya sallah jari ga hum yantaziru na ka nabi ya kawo kala nabi gan da uli ma an fil mahdadi iga jani wal afi ya boya mu qalat fa fa'alna fa gatasala nabi jan wafu fa zahabu fa zahaba liyanu afa ugmi alayhi anaki ci da a cikin wurin da suke haya ne gilobe mana ke na zuciya sun ma afaka ne suke ɗirkiɗe fakala ne sa sun ga sallar ta sai a sallar jani kulna la eh, ga miyan zuru na kayar su da ne bi kawai kala ne daga uli ba an fil makhdabi alan wa ya kawo ne قالت فقعد فاغتسل ثم تعفد أن وفو sun ma za ba da yanu a fa'ugmi a rai a nan ci iya zuwa a gari wani cikiya zuwa su ma datan da datan ne ko ya ce sun yi alimawan da har ga alimawan musulmi kilofu mai ke wabi a ma'udi dole ma mana sun nuro nan a liziki salu lil idaini islamin fuyan shi di guba ba fa'an nafi daga bayan kafiwo أن ابن عمر كان يكتب للإيدين daga ba na shi ga abla ibn umar wani fe fulwe iji guba ba wa ya gudu kabla an ya tsama ko in ci hajjiyar hudu da iji kanu ji yanki cinan ibn abi sheba galibu wani da alfariya biya kamil isai ne shine no funa ke yi sunna be na alayhi tisal inda da su makka ya zulanu fuka kunu ngai wa gwa gadan abuna makka wana ya hadith ibn umar radiyallahu anhu annahu kana la yakdumu makka illa bi bizituwa ibn umar nga ga wa lo maka wa hannun ko da maka wa jahali da wa jahali da ne ga zuciwa nan ta yasbiha

ẹ̀dàgá àtúntò jíjẹ́ títú kò sí àtàn tí wagúlá ní orí ni wọ́n á le lé mi gan rẹ̀ tà wagúlá ní oṣù wọ́n fẹ̀ǹt nẹ̀jì súnà àmọ́ àmọ́ ní yá ti yá ẹ̀nà wájìbù lánàá oṣù mọ̀ ní yá ti yá wọ́n á ti wá bẹ̀ yá lú wájìbù lánàá oṣù wọ́n ba. واجب لا انا كيو لأنه سبحان الله عنا إليه ومن عنا من كان يكتفي بالعيدين ويقضي قبل أن يفعل ودا ولا تيادا قالوا يدي أنت عيد كان مجين جيشن أنا قالوا يدي كي يدي لا ليد لا دانو كان كان مجين وتجيكي yake yi faka ne goro a tayammum taimama taimama gayyamamtu wata yammamtuhu tuhu, wata kasadtuhu ko المفردات في غريب القرآن يا يا راجب الأصفهاني عند المصباح المنير يا الفيروس أبادي قال تعالى سيد الله يوم مصعيدا طيبا أي أنا أقصد الصعيد الطيب إيه قالوا معك إيه كان علينا ثم كسرت ما هذه الكلمة أتوصلت لهم في شريف a ci sai ji amfani da kalimar na harfi babu na bayan definition shari'a ne ya ji amfani da ya kalimar yanki nan mamanan gada shi ibaratun an istimali turabi fil waji wal yadaini ya zuji amfani gangani da sane usulu zufil usula ya gu zufil su wal yadaini ta gwagwa abuyi ala haikacin masu sakacin ya sifan doci na atanan dalilu mashru'iyyatihi dalilin ne lagun taimun majita shari'a musulunci wannan kawulin layi ta ala ya ce na tunagan wayin kuntun maruba ya kaga yawon ma au ala safarin kuma ya dazan au ja ahadu minku min alhaiki kuma ya zada shi bata mini yawo au la masumun nisa'a kuma ya tsoban zagi mana waje zage da yin zagi ko falam ta jido ma an amma waje nuwa fata yamma musa yi dan sayi ba da gadi ya nuwa ya ce mamaji da jika na wangi amsa hoto wujo hikum mai lafiyar ka yaje lagos da fiska yaje wa haidi ya kunga gani ke da gwagu ba bai ta fi ma yi da wa kawai na shi sa sallam da ya gana a nabi sa sallam ga sa'idu kusurwil musulun jikana king kaya lulai musulmi wa illam yajid alma ashara sinin tabuje nuwa ya gu fai za waje dalma a kuma ga waje ma fali ya tsaki la gajin da yato ya ci wali ya musulmi bashira wa magajin lanu luto ya fau sai na zalika khairu ya bane na gadi alkhairi ba imana ina wani ga wani ya za kagun wuje nuwa osuji taimaman

kuma fi mun gani wanda lajin alula gani na waga ajin alaka ya zaune nawa ne nawa fi an ga waje ba ta yi amma gba zara bai da zan ibe yi miwi a majin nodun kwanu na duk fatinan ban jira bufiyo ba ma wakon wasu ba ya liwu ya bukata wu

dole ga sun nura ya ni ga sun nura ya mura ga unkwa ga hankali wasu hadis ga kamata mu rubuta ba ko zai sa su zanti ga ta taimu magan wajen wajen an nono sai nono fika na ku kya wa da mu yau ko ba ni yan na yelu no ji kin diga sa yelu yan na le mamaki fayin da yanayi zagar kan wasu da daga jago lomi na wajen hankali an ta zagun fogutu mako ni wani n fẹ́ tu dòkó ku fẹ́ tu sẹ́gi ku fẹ́ tu ràkú n bẹ ma gbẹ́bó mẹ̀lẹ́ ka wò tí wà ń wò kí nà bẹ yàn wọn à fẹ́ tì mẹ̀lá lé mẹ̀lá mẹ̀ fẹ́ tì wò lé wọn à kúrò yàn tà ṣé tí a ṣí àwọn bẹ̀ ní afá ṣí ṣé lílé ló ṣé lílé wà na balbe mun gaji kiyo da ya shagu ga ta jana ba da yari jina ne dole ma da nan gobe gobe na na jafina ta ji ba ni nan eh? ta ga go ta to non da ku kwayin kuwa. kira ne ya ji ba ni sai mama sai le ne je ba ni ga un ga fali un ga fali un ga fali da ya ta aganuofu kwaje ku amma ga sallan fare to ga ga je nuwe kan nafu ne ta bi ga ta mu shi tayi nan sunnatul ya amuru ta sun ji muhimmanci zaro ta ya ali ali al-halabi ali ibn hasan a mushi ta yi hukunci ya kiyo hukunci ya man lokaci ya leji ta ba hukun ga fin yawon ci bo ile mai biya ne le lati da an gona ga ta haifin wuce kawajin kwanan public cartoon lawaji buna a tsele bi Eliadu dana ba je we ke madabo ya wowe ta waji wajen waifa ta waji jinan wajen da 58 na wa te te mo na wajen wa te mo ne ta ɓata lokacin ne faruwa eh? don ni wasu shi ne amma jan ya laita de ba la na ka ìfẹ́ àjẹ́gbọ́ àlọ́ṣẹ́ ayé àìmọ̀ àyíkí kíta. ìfẹ́ àjẹ́gbọ́ amma wo mm, you don't wasu wa da da sokoto da funtuwa da sokoto da ya shi ya fi ewu men mun je ko Odo Abu Muhammad biya Ibn Azmi sai shi goyo sai labiya al-muhalla a Sheikh Muhammadu Nasiruddin al-Albani hafiz zuwa muhaddis al-Asri Mutum lami su ga Ibn Azmi nan adabu zifafin sai zagi ga aila ce zo imma wa ta mamaji imma wa nufu imma wa alulaji imma wa kijibin imma wa ta mamaji imma wa alulaji imma wa nufu imma wa alauru na ya ga nini guni na ndu na ga ji na wajen alali abu na wace ba zuwa Hmm? wala akiwa a jiga da gambo oren ni do mine ya mutu ne ya hmm. mutu hmm. ne ya eh ba shi wani ko gboka eh, lanu àgbóyọ̀ kó lanu jí kí ọ lanu fún na je laila je ji taimu mana tayammum shari'a bu don ai eh, waga yazo ji taimu ga laje nuwana, nuwa ga aw idza ta'azzara istikhdamuhu li uzrin aw kuma wa yaji na waje amfani da nuwa ne yabo uzrin da cho kalmar rabbi ke batana wade wa maci mun wato da nani amma ba ka da lafiya aw shi ard kuma sananiye fi baya ku ko wannan ya mina lazari biyu ne biyu mini yau zuri jonan an humran ibn husaini radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم annabi sa a sabbin ne zan wace da bagin wace wunde ci kafa jin wunde ci kafa jin wace ko wunde sallah jama'a jiya. fa qala nabi ga ya fulani ya waza kaza ma mana kan tu salliya fil qawmi kida ci sallah bai jama'a ya fa qala ga ya rasulullah ya ce ce ci janaba tun janaba wi wala ma madawa kala ni diga alaika bi sa'idi akijan eh ja lokacin da jikane fa inna innahu yakfika e bona jikane ku wa yari al-imam al-bukhari bi al-imam an-nasa'i galo biyo hadisin imran ibn hadisin imran ibn husayn e gogo jene ba de za mu kinuwa lati mu ji ko abin da mutum Mm. sifatuhu sifa yake ne ji taimama jinin fawwa an ya duriba darbatan wahida ga wula ya gushe ki ko la ya gulu cikin gadon nan zuni ya musau biya waje a waka fayi mutu lullu zuni su gona ni be wanda wuni a ji an dona amma dalla alai hadis abdullahi ibn آه، كما دل عليه حديث عبد الرحمن ابن أبزة قال جاء رجل إلى إلى عمر بن الخطاب أنا جب سيدنا عمر فقال إني أجنبت وجنب عدوي فلم أصيب الماء مودي نوع فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب عمار بن ياسر جاء سيدنا عمر قال أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت amma a cikin ya sai na umar wafa gayi jan zama liyayin ta ke waya fa amma anta lam tusalli amma wa sai na umar waji sallah wa amma ana amma wi fata ma'aktu wa min wula da zoki mana ya ta ci mo jife ci fa zakartu lin nabi sallallahu alaihi mu ci ga ya nabi sallallahu qala annabi a sallam ga inna ma kana yaksi ka hakaza ina kun kiya wani gayin nan fa a annabi sallam ka fa alayhi sun ce gwa guba gwa gwa gwantu la la kiji wannan faka fi imanin shi da tafiya da ma ta fiya ko suma masabi ma waje wa alayhi ta sun fi ko ka fa yin ni gwanda guba buyi wa al-bukhari muslim ga da wannan fa zawal mahfuz an annabi sallam daga yake na gotabe ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wala yasiru anhu hannu a mara biki khilafi zalika mun ta zuga annabi je foro ce yan doci ce ce ta mun ga ne irin da bana kamma wani da fi ba da ruwa ta da da da shi da yi kajona eh. eh. an ni, maja nan eh, ah, oh, eh, eh, da zai diga na an observe kin nan jiji ba na ku inda lagwaje kin nan ki fi fiyon sai fi ketuya sai su jikiyar sai lazun yi sai lazun babu lazun gwandu jike su tsaye ji taimun maji ọgbà pa èyí tó ń sọ ọgbà chigbọn ọ̀rẹ́ dà á zun ọ̀tà tẹ́lẹ̀ ibi tó philosophy yóò ń ga kára gẹ́gẹ́ òyìnbó kẹta ń ga gẹ́gẹ́ òyìnbó ẹ̀sẹ̀ ọmọ gàá jí kí ẹ̀ ẹ̀

Nega akpebe do jiyan. Nega akpebe do jiyan. Eh. Acha, ne? Na fata filosofi wunji wunji hanyar hadisi a sulan wuce wani wajen. Yawon da Ne kaga wani jiji da aka shiga ce wọn mata hadara ma'u haku nan man zaga ta yaba majinu ga da daga wucanin waje wallahi ya zo ta yamma bi halin wajen ja'un na wani ta yamma halin wajen na bali ya tawadda ali salati wudu la alu jin sallah in ka na jinuban ibta sala janaba magada bin walanu nole ko nole unji kan in zale zaji da janabai ko

misali bani in wani wa zami lariya in ce ca taimakon maji na taimakon zanu wa feci wai ne taimakon tulo ba ma hmm. ba hmm. kasaloji hmm, salawar wajen nan na san na san biya biya non a l'autre mais non ah le continue ah le continue te mo ci dani a so te nu wannani nga no le fa yete mo mani ci ke te guyo nga waya juzu tayammum bi sa'idi wa huwa wajhu al-ardi ke zaji tayammum gani bi sa'idi ma nga nga ife su yake ya mana kinci kama wala da fil ayatul jamu da ayo nan وكما رد في الحديث لكن بدا حديث يا تازنونا ومن من اشترط التيمم بالارض المتربه اما ده من يمن جو نيغا شرطي وكنا غادي تمنا ويجيو ويدا ويدا نانا جكنا كينا نعم من كنا اسمو تابو هاي فإذا حضر الماء نوغا بتابي مسكو توضع عما سجده الماء eza nyora be jate eza aloloji ko cila nunu ye fun mana wala aloloji ga nona ne hali yi bi rajul salata idza in wajada lima qabla khuruj e waqtiha ngai daga sallah ya ji nga ga nu wa nga sallah ya e ji nga ga nu wa ka mi lokacin lokacin sallah an misali bani ira ke wa nu za daga e gawo wa ga ne mawa kushi

Eh, fi miyagun feji fẹ́jì fẹ́jì kí ọ ẹ̀tẹ̀ mọ̀ fẹ́jì súnrò àmìdúgbò ẹ̀fí ní gẹ̀gẹ́ fi náà ni wọ́n fẹ́jì kí ọ ni wọ́n fẹ́ tí àfẹ́lá tẹ́ǹkìrì ni wọ́n fi náà ta lẹ́yìn súnrò náà ojú mọ́ ń jí náà wọ́n gún rí ẹ̀gà ẹbọ́ ní lókàtí súnrò yìí dán bó kàṣíwá yóò gá kúyọ́ pẹ̀lú ìjìgá na wa laisa la man tayammama wa salla salatan ta ce za ni ga tayammama jin wuce salla jina an yi yi da hannu ga salla wuce ya jina rai idza hadara al-ma'du kinu gada jina qabla khuruji waqti aka mi lokacin gugana ya anna la dalil ala zalika asna ibn nadi dalilin dora wa kai su an ibn umar khilafu daga mata da ibn umar na aliyan na فعن نافي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تيمم مريد النعم كو kuma mun sallah da muridin ni'am nan abdullahi ibn umar ko wa salla al-asra jalun takijin cha sallayin lasr ji summa dakhala al shamsu murtafi'a ma ga da madina mai tsanin lokacin lasr yi dabo lam ishi salata kuma kiya nan? mai salla jan alimamu shafi lugi al'umma umma bi ibn al-munzir al-awsa ta tota al-imam dara kutuni sanadin sahih wa idza ta kana laba ala ne daga cikin ko ce le gan jaz jaz ga da tuba ga kusuli ala al-ma'i qabla salati ga yaza januwa kamilo kan sallatu yana sai yajuzu lawa tamawul ko jari zo nuga cin tana ya su da hannun ma yi sun mai sabi ko adon za mu wuje mutu la jojin ya saloji ba ni la ga wa je Allah a zuku o biya na da nan da je kunu wa je fitir ku a wani wani gina je pa ba mai fawil da ga tambashi na ayi go ya da ya da bani ya je no le nono ko no le zannan dalwani sai lokaci zalla lati ji anan lugu ji kiyo wa ji kwanu loka ki buwa loka wa ta suka tsaya kuma sai zai luba wani muwa lura an ba ba na bayan sallah ji bayan wani mu na su ba amma ga tuwa ne kiyo so ala zalika ne lawa ya mun ga abdurrahman ibn hatibi أنه يعتمر على عمر بن الخطاب تجوز عمر بسيدنا عمرنا وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض الماء لما سيدنا عمر كان جمسوك للي يقودي سبحان وندوتي يومكي أننا فاستيقظوا شبه السنة فقالوا أترونا yudrikul ma qabla tulu'i shamsi ye ne ga iganu waje kami yiku lautu yana qalu na'am aga e fa asra as-sayra inna mulu ci jikiyar muci ta zafa bayi a ta'adar kalima har wani waje wani ta sala sai na mulu ta nufu muci bai jikiyar shi sa lasu ga nan jana wani yi misali na fi laginin yau ji ya ci na ne yanzu ne ko abdurrazak galibu daga ibn muzir kalida al'ausatu nawaqidu hu ina je yi taimam mana nawaqidu tayammum nawaqidu rudu ina je yi alu laran so yi taimam abi ko wa shi pata ji wa bori ji pata won jingo le wala taimam yi wala kiji mo ato Allah yi mo wa yazidu ala ya hudurul ma min yana ke yi taimam bi na mu ci ke ya aw irtifai illati mani istisdamil mayi, ko sama illa nan lan wace yake amfani bai layi launci hancin mu kayan ne na waje lafiya wala sai ke mu ka tanu wanda mu kani wa da lafiya an da wa ta mu ga kai nuwa yake amfani bai awai kuma ta waje da a, aku ne daga jinu wannan aw irtifat illati man ilma'i aw irtifat mani man istisdamil mayi, ko illa nan lan wace yake amfani bai ne launci halaki abo